الله على النبي صلى الله عليه jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh a wannan lokaci wanda kuma shine shirin mu na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi ni cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan su kuma akwai shirin nan na masu saurare zamu kawo muku shirin amsoshin tarbiyya akwai shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan sai mu kawo muku shirin mu na karshe wato shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin mu na wannan yammaci da yardar Allah amma kafin jin abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta yau gwamnatin rukun kwarya wacce aka kafa bayan samun nasarar jin juhadi a kasar Iran ta fara aiki. Fara aikin wannan gwamnati da yana a matsayin wata babbar nasara ga matakai da marigayi imam Khomeini ya dauka na ganin cewa an dawo da tsarin zamantakewa wanda zai ba da damar aiwatar da manufofi na juyin juhalin musulunci a aikace har ila yau a daidai wani lokacin ne marigayi imam ya kafa kwamitin juyin juhali domin taimakawa sabuwar gwamnati a cikin ayyukanta. masu saurari ko kun san cewa shekaru 2681 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta 660 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarkin kasar japan na farko yi mu ya fara sarauta kuma tun daga wancan lokacin ne ake sarauta a kasar japan har zuwa yanzu sai da bisa canje-canje waɗanda aka yi ta samu a zamana daban-daban har zuwa zamanin da muke ciki yanzu salon sarauta a kasar japan ya canja inda yake daidai da tsarin sarauta na mafi yawan kasashe musamman ma dai kasashen turai inda sarki yana nan akan sarautarsa amma firaminista ne yake da haƙƙin tafiyar da dukkanin lamura da suka shafi gwamnati kamar yadda kuma majalisa ce take da haƙƙin tsara dokoki na ƙasa. da ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1990 nelson mandela madugun gwagwarmayar bukaken fata masu fada da tsarin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu ya samu 'yancin fita daga kurkuku bayan ya shafe shekaru 27 yana ɗaure. a shekara ta 1963 ne fararen fata waɗanda yawansu bai wuce kashi 20 cikin 100 na yawan mutanen ƙasar afirka ta kudu ba suka ɗaure nelson mandela saboda gwagwarmayar da yake yi da tsarin wariya nelson mandela ya sami tarba daga miliyoyin magoya bayan sa baƙaƙen fata a ƙasar ta afirka ta kudu sannan a shekara ta 1991 ya cimma yarjejeniya ta ƙarshe ta kawo ƙarshen tsarin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu sai kuma a shekara ta 1994 an gudanar da zaben shugaban ƙasa inda fararen fata da bugaken fatar ƙasar suka zaɓe shi a matsayin shugaban afirka ta kudu baƙar fata na farko. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. tare da sallama masu saurare da farko ga kanin labaran. Shugaba Hassan Rouhani na Iran ya bayyana cewa har yanzu sabuwar gwamnatin Amurka ba ta nuna da gaske take ba game da batutuwan da suka shafi Iran. Ministocin Afirka sun tattauna game da tasirin COVID-19 kan tattalin arzikin kasashen su. shugaban kwamitin wasannin olympics zai yi Marabus. don ziga cikakkun labaran shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa har yanzu sabuwar gwamnatin amurka ba ta nuna da gaske take yi ba game da batutuwan da suka shafi iran mr ruhani ya bayyana haka ne yayin da yake kaddamar da wasu manyan ayyuka a ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar shugaban kasar ta iran ya ce har yanzu dai iran ta zura ido ta ga abin da sabuwar gwamnatin amurka za ta yi domin shafe laifukan da tsohon shugaban kasar donald trump ya aikata kan al'ummar iran har ila yau ya sake nana nanata cewa siyasar matsin lambar da amurka ta kwashe dogon lokaci tana yi a kan iran ya cutara don haka ne shugaba ruhanin ya buƙaci sabuwar gwamnatin amurka da ta duba hanya mafi sauki domin tattaunawa da iran ba wai amfani da matsin lamba ba don kuwa duniya gaba ɗaya ta riga ta sani cewa matsin lamba kan bai tasiri akan iran ba shugaba ruhanin ya bayyana trump da wanda ya shafe tsawon lokacin mulkinsa yana aikata ayyukan ta'addanci kan al'ummar iran da ana kasar samun magunguna a daidai lokacin da duniya ke fama da annobar corona gwamnatin amurka ta bayyana cewa kawo ƙarshen yakin da saudiya ke jagoranta a ƙasar yemen shine sahun gaba a manyan batutuwan da ta sanya a gaba a alakarta da saudiya wannan bayanin ya fito ne a bayan wata tattaunawa ta wayar tarho ta tsakanin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da kuma takwaransa na saudiya yarima faisal bin farhan bangarorin su tattauna kan batutuwa da dama ciki har da na yakin kasar ta yemen dukkan kasashen biyu sun bayyana aniyar su ta lalubo hanyar siyasa ta kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yemen da saudiya ta kwashe kusan shekaru shida tana jagoranta yakin da saudiya da ƙawayenta suka kaddamar kan yemen a shekarar da 2015 ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da tilastawa miliyoyi yin gudun hijira yayin da kuma ya jefa ƙasar cikin bala'i mafi muni a duniya in shi majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata ne shugaban amurka joe biden ya nada tim lander king a matsayin jakadan amurka na musamman a yemen a wani yunkuri na kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yemen ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa human rights watch ta zargi gwamnatin habasha da kai farmaki kan fararen hula da ababe masu fashewa a rahoton da ta fitar ƙungiyar ta ce sojojin na habasha sun jefa abubuwan fashewa a birane daban-daban lokacin rikicin yankin na tigray wanda kuma hakan a cewar human rights watch sun sabawa dokokin yaƙi rahoton ya ce an yi amfani da abubuwan fashewa a gidaje da makarantu da kasuwanni a hararen sojojin a yankin na tigray lamarin da ya sandun mutuwar fararen hula 83 ciki har da yara ƙanana ko baya ga hakan a cewar rahoton na human rights watch akwai mutane sama da uku da suka samu raunuka babu dai wani martani daga gwamnatin ta habasha kawo yanzu kan wannan rahoton sai dai a kwanakin baya firaministan habashar abi ahmed ya kare sojojin ƙasarsa da zargin kashe fararen hula a yankin na tigray to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ministocin kuɗi na kasashen nahiyar afirka sun tattauna da sakatare shanar ta hukumar kula da tattalin arzikin afirka ta majalisar ɗinkin duniya vera sangwe da manajan daraktar asusun bada lamuni na duniya imf kristalina georgieva dangane da gaggauta tunkarar tasirin annobar covid-19 kan tattalin arziki yayin taron da aka yi ta kafar bidiyo dukkan ministocin sun yi kira da ƙara yawan kudaden ajiya na ƙetare da za a yi amfani da su a lokutan buƙatar musamman zuwa dalar amurka biliyan 500 haka kuma ministocin sun buƙaci da a ƙara samar da dama ta shiga kasuwanni ta hanyar samun ƙarin rance mai rangwame da tsawaita shirin biyan bashi bisa la'akari da dogon lokaci da annobar ta ja wata sanarwa da hukumar eca ta fitar ta rawaito ministan kudin kasar ghana ken ofori ata na cewa sanin kowa ne za a ci gaba da fama da annobar nan da shekaru biyu zuwa uku don haka me yasa za a tsawaita lokacin biyan bashin da ake bin kasashen da watanni shida maimakon shekaru biyu kafofin yada labarai na japan sun rawaito cewa shugaban kwamitin tsara wasannin olympics da za a yi cikin watan yuli a birnin tokyo yoshiro mori na shirin bayyana murabus ɗinsa daga shugabancin kwamitin a wannan juma'ar wani na kusa da shi ya ce mustamorin zai yi murabus a ranar juma'a a lokacin wani zaman taron kwamitin shi dai yoshiro mori ɗan shekaru 83 a makon shiya a cikin wata tattaunawa ya ce mata ba su da dabara ko fahimtar yin kammalallen jawabi a lokutan taruka abin da ya janyo tsokaci a ciki da wajen kasar ta japan don farko a bara aka shirya yin gasar ta wasannin na olympics amma aka ɗage har zuwa wannan shekara saboda annobar corona da ta dagula al'amura a duniya to jama'a labaran duniyar kenan To a gashe da san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa ta kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a najeriya har ya zuwa yanzu dai batun satan mutane daga garkuwa da su don neman kuɗin fansa na daga cikin batutuwan da suke ci gaba da damun al'ummar kasar a kusan kowane bangare na kasar ta yadda lamarin na nema ya zama ruwan dare ga maduna in ma bai riga da ya zama baki kenan to masana harkokin tsaro dai da daman su sun tafi akan cewa kudaden fansa da waɗannan mutane suke samu daga hannun iyalan waɗanda suka yi garkuwa da su ɗin suna daga cikin dalilan da suke karfafa musu gwiwa wurin ci gaba da wannan aiki sakamakon irin makudan kudaden da suke karba a hannun mutane din. to wannan batu na kuɗin fansa da kuma tasirinsa ga ci gaba da waɗannan ayyuka na ta'addanci da satan mutane da kuma garkuwa da su ɗin shine batun da za mu yi dubi a cikinsa a shirin namu ne don mu mu ga me masana din suke gani sannan mecece mafita ga wannan batu da ake fama da shi don haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance kuma masu barka mu da sake saduwa. A wani rahoto da wata cibiya mai kididdiga da kuma dubi cikin harkokin tsaro da kuma irin yadda ake kashe mutane a Najeriya ta hanyoyi daban-daban mai suna Najeriya Mons ta fitar ta bayyana cewa a watan disambar shekarar bara ta 2020 kawai sama da mutane 411 ne aka sace a bangarori daban-daban na kasar da nufin neman kudin fansa wanda ko shaka babu wannan wani lamari ne mai ta da hankali ainu da ya sanya da dama suka fara tunanin wai me yasa ne ake samun karuwar irin wannan lamari na satar mutane to ko shakka babu daga cikin dalilan hakan shine irin kudaden fansa da waɗannan mutane suke karba daga wajen iyalan waɗanda suka yi garkuwa da su din a saboda haka ne ma wasu masanan suke ganin a lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan yanayi na bada kuɗin fansan wanda idan aka yi hakan a cewar su to akwai yiwuwar a kawo ƙarshe to kuma alal akalla a rage yawaitar irin wannan bala'i na satar jama'a da kuma neman kuɗin fansan duk da cewa wasu suna ganin waɗannan iyalan ba su da wata mafita face dai su ba da waɗannan kuɗaɗe matukar dai suna son a sako musu 'yan uwansu da rai bisa la'akari da cewa gwamnati ta gaza wajen ba su tsaro wani lamarin kuma da ake ganin shi ma dai na dakile kokarin da ake yi na fada da wannan annoba shine dai batun gazawar mutane wajen ba da bayanai ga jami'an tsaro duk da irin bukatar hakan da jami'an tsaron suka yi to menene abin yi mecece mafita dangane dukkanin waɗannan matsaloli to wannan dai shine batun da za mu yi tattauna a kai da mu a zauren na yanzu wato dr kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na pecon consultants da ke abuja a najeriya To, Dokta barka da warhaka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya da kuma sake kasancewa a zauren namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A to, Dokta dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a halin yanzu musamman ma dai a batun garkuwa da mutane nan da ake yi. Wasu suna ganin su kansu mutane suna da taimakawa wajen rashin kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar biyan kuɗaɗen fansa da masu garkuwa da mutane din suke bukata ah, to a matsayinka dakto na masanin harkokin tsaro ya kake ganin wannan ra'ayi sannan kuma menene illar biyan kuɗin fansa ɗin da mutane suke yi? Um, a ilimin kimiyyan laifuka wato criminology akwai uh, hanyar magance laifuka uh, mafi karanci akwai Uh, wato wani kusan murhu da za a ce na uh, wadda aka gabatar na magance irin wannan laifuka to shi murhun nan yana da duwatsu uku ne uh, duwatsun nan kuma daga cikinsu akwai hanyar buƙatar a yi amfani da hanyar da za a hana shi mai laifi amfana da abin da ya samu daga laifin to a nan muka yi amfani da satar mutum don karɓar kudin fansa a takaice ne. shi wannan murhun yana bayar da shawarar cewa kuɗin nan na fansa da masu laihin nan suke karɓa to a hana su hanyar da za su amfani da kuɗaɗen nan to kaga shawarin da ake kawowa na cewa a daina bayar da kudin fansa ya dace da shi wannan shawara da ilimin kimiyyar laifuka ya bayar sai dai matsala inda gizo ke saka shine dole ne a yi shi ah, kusan ah, kudin goro gaba daya Ah, kuma na ɗaya kenan na biyu ita kanta gwamnati dole ta ɗau shawara akan wannan misali ƙasashen da suke da irin wannan eh, doka ah, gwamnati ke ta ɗauki shawara ta gabatar da shawaran ko ta gabatar da doka na cewa babu wanda zai bayar da kuɗin fansa to a irin wannan yanayi da muke da shi a najeriya babu irin wannan dokar to na farko kenan ah, ita gwamnati take da wannan hakkin ta ɗau ta gabatar da doka akan wannan na biyu to in in har aka bari babu dokar aka zo kuma aka kama naka to ba na tunanin za a yi mashi wanda aka kama nashi adalci in an ce kare biya kudin fansa dalili ko don an bai biya din nan ba akwai abin da zai samu nashi wanda aka kama to a takaice dai dole a bi shi bisa ga tsari gwamnati ta fitar da doka ta fitar doka ta nuna ma jama'a ah, manufar doka da ta fitar sannan a samu goyon baya na 'yan ƙasa don ɗaukan matsayi idan an yi haka din aka kuma gabatar da sauran duwatsun nan guda biyu da na murhun to ina tabbatar maka satan jama'a don karban kudin fansa zai zo ƙarshe. Ah, illan bayar da kuɗin fansan nan yana da yawa amma a takaice kuɗaɗen da ake samu su wayanda ke laifukan nan suna amfani da kuɗaɗen nan wurin sayan makamai suna amfani da kuɗaɗen nan wurin tabbatar da cewa muguwar sana'ar nan da suka runguma sun ci gaba da sana'ar ta bayar da na toshiya da dakile hanyoyi na jami'an tsaro da sauransu dai don su tabbatar da cewa sun samu hanyar ci gaba da laifukan da suke sanyi to kaga kenan in har ana aka ci gaba da bayar da kuɗaɗen to babu yadda za a yi ma a kawo ƙarshen shi satan jama'a don karɓan kuɗin fansa eh, in mai saurare zai iya tunawa lokacin da fara laifin za a ga makaman da wayan barayin nan ke amfani da shi ƙananan ƙananan makamai ne to yau an kai har ma makaman da suke amfani da shi kusan za a ce ya fi na jami'an tsaron najeriya har da soja ma to ba ƙaramin hatsari wannan yake da shi ga kasa ba. a to doktor idan har biyan kuɗin fansa nan na da illa me ya kamata mutane su yi ganin cewa dai idan har ba su biya kawo waɗannan wato kuɗaɗe da aka bukata ba to fa za su iya rasa su waɗannan ɗan uwa nasu da suke hannu su waɗannan masu garkuwa da su kama yadda na fi ambata a farko um, abu da ya rage jama'a su yi ma uh, 'yan majalisu da matakin jiha zuwa matakin tarayya uh, su gabatar musu da bukatar cewa su 'yan majalisun nan su daidai su uh, gabatar da doka kuma tabbatar da cewa dokan nan tana wakiltar abin da 'yan ƙasa ke bukata misali dole ne an yi shaye shawarwari idan za a ɗau mataki ne na ƙin biyan kuɗin fansan nan to ya zan na gaba ɗaya idan kuma za a ci gaba da biyan ne to ga hanyar da za a bi wurin biyar a takaice dai eh, kamar yadda na ce eh, murhun nan mai duwatsu uku to a tabbatar da cewa an an hana shi mai laifin amfana da kudaden da yake samu daga laifukan. A to doktor a wannan bangaren kuma duk da cewa mutane suna ganin cewa akwai gazawan gwamnati cikin wannan lamarin akwai kuma wani bangaren mutanen kuma suke ganin cewa dai wato su kansu al'umma suna taka rawa ko kuma wato suna gazawa gurin faɗan da gwamnati take yi na wannan batu faɗa da irin waɗannan ayyuka na ta'addanci wani masu irin shara da wannan abin nuna cewa da irin yanayin yadda mutane suke kin ba da rahoto ga jami'an tsaro dangane da wasu bayanai da suke da shi duk da kiraye-kirayen da su jami'an tsaron suke yi ga jama'a da sun ga taimaka musu da irin waɗannan bayanai waɗanda haka zai taimaka musu gurin faɗa da waɗannan 'yan ta'adda da dai sauransu ya kake ganin wannan lamari sannan a ganinka me yasa mutane ba sa ba wa jami'an tsaro irin waɗannan bayanai lalle ba shakka akwai rashin yadda ko za a ce gibi na wannan tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa yawanci ko wannan kuma ya shafi dangantaka da ke tsakanin jami'an tsaro da 'yan ƙasa a baya an yi lokutan da 'yan ƙasa za su gabatar da bayanai wanda ya kamata a ce ya taimaka ma jami'an tsaro wurin dakile laifuka to tuhumar da kasa ke yi shine sai kaga shi wanda ake tuhuma na farko an sako shi na biyu ya zo ya haɗa kai da waɗanda ake ganin cewa sun yi laifi su zo har su yi ko kawo mashi wanda ya tsegunta majami'an tsaro labarin su kawo mai hari ko wani lokaci ma har su kai ga kashe shi to kaga a irin wannan yanayin zai wuya a ce 'yan ƙasa suna bayar da bayanai na biyu shine rashin hanya ko wadda za a ce ta kare wanda ke bayar da irin wannan bayanai a wayan kasashen akwai hanyoyi eh, wanda aka zayyana wanda duk wanda zai gabatar da irin wayannan bayanai to akwai kariya wadda aka zayyana wanda kuma koda misali daga baya su masu laifin sun hito ah, sun ma gane cewa an wani ne tsegunta musu to an riga an ɓoye hanyar da za su yi san wani ne mai laifin nan a takaice ne an sa matakai na kariya yadda kuma zai wuya a ce daga baya ah, an iya tsegunta mashi ah, wanda aka kawo karin nan kan gare shi a takaice ne hanyoyi na kariya ne kusan babu Um, wato shi tattara bayanai da tantance shi da ma sarrafa shi yana farawa ne daga gudunmuwa wayanda 'yan ƙasa za su ringa bayarwa to kafin a kai ga haka ita gwamnati ita daidai ta tabbatar da cewa ta gamsar da 'yan ƙasa dangane da burin da take son ta cimma a takaice dai buri na tsaro kare dan kasa da kare dukiya dai abin da ya kamata gwamnati ta tsaya a kai kenan kuma ta gamsar ɗan kasa cewa abin take son yi kenan to in dai haka Eh, zai rage eh, shi wannan gibi na rashin yadda da ke tsakanin 'yan ƙasa da jami'an tsaro kuma 'yan ƙasa su gwargwado kar a daddara kar a gaji eh, a tabbatar da cewa ana bayar da irin wannan bayanai kar a yi jam'i kar a yi kuɗin goro a ce ko duka jami'an tsaron babu na kwarai cikinsu akwai na kwarai kuma suna da bukatar taimakawa da cika alkawarin da suka ɗauka na tabbatar da cewa sun kare ɗan kasa da dukkan wani lahani. Dr. Kabiru Adamu masanin harkokin tsaro kana kuma shugaban kamfanin Bacon Consultants da ke Abuja. Ta masu saurari Allah dai ya kawo ƙarshen wannan fitina. Da aka kawo ƙarshen abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu guda ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu da ya taimaka ya amsa mana tambayoyinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu ga shirinmu na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Jama'a masu sauraron rediyo Hausa ta barkan ku haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum gidan rediyon Iran. Sunana Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kiri Kasamma a jihar Jigawa a Najeriya. A yau ina so na mika kokina ne dangane da wata hanyar mu da ruwan kogi ya bata ta sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu samu a wannan shekarar kuma hanyar nan tana karkashin karamar hukumar kirika sama ne a mazabar baturiya to hanyar kwalbati ya kamata a sha an danyi mai masu dan yawa to sanadiyar haka ne ruwan ya zo in ya takure ya kare wannan hanya hanya da ta lalace idan aka har an fara ruwan sama to gaskiya hanyar nan ba za ta bi ba dole sai da kwale tsakanin baturiya da gaftani wannan hanya ta yi mugun lalacewa muna roƙon gwamnatin jihar jigawa da ta taimaka ta zo ta gyara wannan hanya domin sauƙaƙa wannan al'ummar wannan yanki na gode gidan rediyon iran sunana ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama a jihar Jigawa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa barakatuh biya wasa. magana Aliyu Nasara min galma. Alhamdulillah ala kulli hali da gwamnan Kano da ya ba shakka Abdul Jabbaru dama eh, akan wa'azukan da yayi huce shi bayani akan su. To ina fata wannan zama da za a yi a yi shi lafiya a kai lafiya kuma ina bukata da hukuma ita kuma ta yi adalci. Ba abin da ya daɗi a duniyar nan mutum ce ma wani gyara ba masoyi sai wanda ya gama gaskiya. Assalamu alaikum Radio Tahiran Muryar Musulunci Iran. Suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Da Allah ina so ku bani dama in mika kokena da fatan gwamnatin jihar da magaran za ta goge man hawayenmu a dangance da famfo ko rijiya wanda za a kai garin Barima Isi na nan garin Giyayi. Wallahi ba su da ruwan sha ba su da rijiya ba su da famfo a wannan yanki. To muke so dan Allah dan annabi gwamnati ta yanzu ko wanda za ta hau masu albarka su taimaka da rijiya da famfo kuma asibitin na nan karami da aka yi a inganta shi domin talaka yankin wajen su samu gudunmuwa ba da magani ba sai sun zo cikin garin da magaran ba. Assalamu alaikum biyu hoya Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To kallo ya koma sama ya jama'a a duba a gani lokacin abu a yi siyasa dai siyasa ce gata kuma ta zo ƙarshe. Ya jama'a shugabanni da talakawa duka gaba daya kowane a tsakanin kowa ya ma kowa adalci. Ku shugabanni ku yi ma talaka adalci. Shugabanni shugabannin nan kusan talaka shine karan hura wuta siyasa dai ba gaba ba ce ba kuma siyasa a san cewa yau in mu ne gobe ba mu ne ba siyasa dole he da matasa na kuna agwa ne faci daga nan zanjar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mu da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya zancen siyasa zance ne wanda ya kamata a rika yin shi ne tataccen zance ba zance ba wanda za a rika a bakan hamayya habirci da zage-zage da wasu miyagun kalamai muna kira ga 'yan takara da allah kowa ya tsaya akan muradin shi allah sa a yi zaben lahiya kuma allah ba mu shugaba mai na gode mai jamfure musulunci mai magana isu ne maɗantai da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai da jamfure nijar ku tashi lafiya salamu alaikum boh tera jamhuriyar musulunci tera ina fatan dukkan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya to mu abin da za mu ci kan matakin da jam'iyyar kasar DR ta doka na janye wannan muhawara muna ganin mu gaskiya ba mu ji ba daɗi za mu ce duk da mu muna goyon bayan ta amma akan abin da ta yi mun so a ce a je a yi saboda su masu mulki suna ganin wai kamar jin tsoro ne aka yi magana mamman sani dauda Assalamu alaikum Radio Iran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. A yau zan yi kira ne ga iyayen ɗalibai 'yan makaranta kamar ajin karshe misali na firamare da kuma waɗanda suke ajin secondary akan cewa iyaye ya kamata su rika dubawa su rika kula yadda yaransu suke amfani da manya-manyan wayoyi ko in ce wayoyi wannan na zamani abubuwan da suke yi idan suka shiga shafukan sada zumunta gaskiya gaskiya sai a hankali ya kamata uwaye su kula saboda nauyi ne akan su su kula da tarbiyyar yaransu suna na mamman ya Yakuba Awashi daga Tawa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum biyu Hausa Radio Iran kuna tare da bukar daga birnin Agadez Jamhuriyar Nijar. Kiran da zani shine na ai zaɓe lami lafiya da shi lafiya. Kasaru burin su ba zai cika ba suna suka zaɓe wannan mata da irgici mai kashe kashen juna mai mu Nijar uwa ɗaya uba ɗaya ne. Na gode biyu Hausa kuna tare da bukar daga birnin Agadez Jamhuriyar Nijar. Na gode. tumasu rai da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yi ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tuwan sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa muku tambayoyin ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara amsa tambayar Munir Muhammad daga jihar Adamawa na tare tarayyar Najeriya dangane da halaye masu kyau ko kuma abin da ake kira makarimul akhlaq akhlaq sai lokaci ya yi mana halinsa idan Allah ya yadda za mu dora daga inda muka tsaya a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa muhimmancin halaye masu kyau ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daukar sa cewa shine manufar aiko da shi wato shine cika makarimul akhlaq wato halaye masu kyau inda yake cewa abin sani kawai shine an aiko ni ne don in kammala ko in cika halaye masu kyau kamar yadda ya zo cikin biharul anwar juz'i na goma sha shida shafi na ɗari da ashirin a wani hadisin imam sadiq alaihissalam ya bayyana ayyukan da ake kiransu makarimul akhlaq inda yake cewa yin afuwa ga wanda ya zalunce ka sada zumunci ga wanda ya yanke maka bawa wanda ya haramta maka da kuma faɗin gaskiya ko da kuwa za ka cutu da ita wa'annan su ne makarimul akhlaq kamar yadda ya zo cikin biharul arwan jus ina 66 shafi na 36 idan muka dubi wannan hadisin muna iya fahimtar cewa manya-manyan halaye masu kyau suna kunshe cikin wa'annan halaye wanda mafi yawan mutane ba sa iya kiyaye su don mutane kaɗan ne suke iya yin afuwa ga wa'anda suka zalunce su musamman a lokacin da suke da ikon ramawa don haka yin haƙuri da kuma yafewa a lokacin da mutum yake da ikon ramawa wani ma'auni ne na makarimul akhlaq wanda ba kowa zai iya ba alkur'ani mai girma yana karfa wannan zancen inda yake cewa kuma kyautatawa ba ta daidaita kuma haka munanawa ku tunkuɗe cuta da abin da yake mafi kyau sai gashi wanda akwai kiyayya a tsakaninka da tsakaninsa kamar dai shi majibinci ne masoyi kuma ba za a cusa cusawa kowa wannan hali ba face wa'anda suka yi haƙuri kuma ba za a cusa shi ba face ga mai rabo mai girma cikin suratul fusrat aya ta 34 zuwa 35 wannan ayoyi suna bukatar mu yi doguwar tsayuwa a kansu don ɗaukar darussa na makarimul akhlaq ko kuma manya-manyan halaye masu kyau daga cikin su inda da farko aya ta 34 tana cewa munanawa da kyautatawa ba za su taɓa zama daidai ba kowa ya san cewa kyautatawa ta fi munanawa don haka ta buƙaci muminai masu tsoron Allah da cewa a duk lokacin da aka munana musu to su mai da martani da kyautatawa idan sun yi haka natijar a duniya ita ce wanda ya munana musu sannu a hankali zai zama aboki majibicin al'amarinsa mai kyautatawa don tasirin tunkudar mummuna da kyawawa da ya yi ko suka yi wannan amfaninsa a duniya kenan amma a lahira ladan tana da yawa sai aya ta gaba ta ƙara da cewa babu da daga cikin muminai wa'anda Allah zai cusawa wannan halin wato ya taimaka musu su yi haƙuri ta tunkuɗa mummuna da kyawawa sai wa'anda suka yi haƙuri tunda an cutar da su kuma babu wanda Allah zai cusa wannan halin sai ga wa'anda suke da babban rabo a ranar lahira wato da mutane za su iya ɗabbaka wannan halin a tsakanin su a rayuwarsu ta zamantakewa da suke yi a nan duniya da an huta da matsaloli da dama a cikin al'ummar musulmi amma tun da wa'anda suke iya hakuri a cikin al'umman kaɗan ne ake samun matsaloli masu yawa a cikinsu akwai wata aya mai kama da wannan wacce take yin ishara ga wannan halin ta yin haƙuri da afuwa ga wa'anda suka zalunce ka inda take cewa kuma sakamakon cuta shine wata cuta kamar ta sai dai wanda da ya yafe kuma ya kyautata to ladarsa na ga Allah lalle ne shi Allah baya son azzalumai cikin suratu shura aya ta arba'in wannan ayar tana kara ba mu wasu darussa dangane da makarimul akhlaq inda take cewa sakamakon cutarwa shine wata cutarwa wacce take daidai da ita inda anan yana maganar cewa idan an cutar da kai to kana da haƙƙin rama cutar nan da aka yi maka amma kada ka wuce gona da iri kada ka rama fiye da yadda aka yi maka amma akwai abin da ya fi haka wato ka yi afuwa ga wanda ya cutar da kai banda haka ma akwai abin da ya fi haka wato shi ne ka kyautatawa wanda ya cutar da kai kamar yadda aya ta sama ta bayyana bari mu karkare shirin mu na yau da wani hadisi inda imam sadiq alaihissalam yake cewa idan ranar alkiyama ta tsaya sai wani mai kira zai yi kira ya ce ina wanda ladarsa take wajen allah ya shiga aljanna sai a tambaya waye kuma wanda ladarsa take wajen allah sai a ce wa'anda suke yafewa mutu? mutane a duniya su shiga aljanna ba tare da an yi masu hisabi ba wannan hadisin ya zo cikin biharul anwar juz'i na 64 shafi na 266 da fatan Allah ya sanya mu daga cikin wa'anda za su iya sifantuwa da wa'annan halaye masu kyau a rayuwarsu ta duniya don mu rabauta da wannan matsayi babba a ranar kiyama masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga shiri na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa jama'a masu saurari Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila Rabi zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tsorace hajiya ta dafa kirjinta tana salati zubewa ƙasa alhaji yayi yana huci hajiya ta ce alhaji ko dai baka shigo da ita gidan nan ba alhaji ya ce wallahi da hannuna na ajiye ta a nan daga fa wajen mai gyaran mota nake sai da na bashi kuɗin shi sannan na yo gida kuma tun daga can ban tsaya ko ina ba sai gida a can garejin ma ko fita daga motar ban yi ba a nan mutumin ya zo ya karbi na wuce kuka sosai alhaji ya sa yana faɗin to waye zai ɗaukar mana kuɗin nan hajiya ita ma cikin kuka ta ce gashi gali baya nan kila ma barayi ne suka bi ka tun da ka fito daga bankin dafa kai alhaji ya ce amma babu wanda zai gane kuɗi ne na ɗauko kai jama'a wai me ma barayin nan ne hajiya ta ce kai haƙuri alhaji allah ma ya so ba duka kuɗin ka ɗauko ba waya alhaji ya ciro ya kira habibu kasancewa yana da namba ɗin shi yana ɗauka alhaji ya ce habibu wai wanda na turo ya ɗauki mota bai zo ba ne habibu ya ce ai ya dade da zuwa na bashi kuma ya taho alhaji ya ce na gode kashe wari yayi yana faɗin to ina gali ya je namba ɗin shi ya kama kira amma wayar shi a kashe take cike da tashin hankali ya kalli hajiya yana faɗin wallahi wararsa a kashe take hajiya ta ce mun shiga uku kada a ce gadi ne ya ɗauki kuɗin nan kuma ya gudu da su saurin tashi alhaji yana faɗin ai na san inda yake kuma akwai mutanen da suka san shi wallahi zai ga rashin mutunci idan har ya bari aka kama shi ni zai yaudara hajiya ta ce kai sauri kada yi nisa alhaji mota ya shiga ya nufi unguwar su gali cike da tashin hankali da ƙyar ya samu wani wanda yake yawan ganin shi da gali tun kafin ya fara mashi aiki wanda tasilarsa ne suka gaisa suke gaisawa da gali bayan sun gaisa sani ya ce alhaji lafiya na ganka kamar kana cike da damuwa alhaji ya ce babu lafiya ina gali yake murmushi sani ya ce alhaji ba dai kai ma ya tsula maka tsiya ba alhaji ya ce ka san halin shi ne sani ya ce lokacin da na ce maka kada ka ɗauke shi aiki me ka ce mani ce mun kai kai ka fi son shi tun da ya yi aikin ɗan sanda har wani mutumi na ce maka ga shi ka ɗauke shi ka ce mani wai ka daina ɗaukar tsofaffi shi yasa ni ma na ja na ne shiru na san in dai gali ne ba za ku daɗe da shi ba za ka gane halin shi alhaji ya ce amma ya ce mani lokacin da aka rage ma ma'aikata aka rage da shi dariya sani ya ce yaushe ya ilimi da za a ɗauke shi aikin ko aikin da ya yi duka satin shi biyu aka gano takardun ƙarya ne kuma aka kore shi alhaji baka san kowaye gali ba shi ya sa ka ɗauke shi aiki na so na fahimtar da kai amma a lokacin sai ka mana wulaƙanci saboda kana tashin kuɗi To bari ka ji ko ni da kake gani na da gali ba wani sanin shi ne ba saboda yana siyan sigari a shagona ya sa muka saba amma ban san daga inda yake zuwa ba hannu alhaji ya sa yana share zufar da take fito mashi kallon saniya yana faɗin to dama gali yana sata ne dariya saniya ya ce eto eh zan ce gali ya fi ɓarawo ma illa domin kuwa shi ne kawalinsu salati kawai alhaji yake yi nan ya faɗa ma sani abin da gali ya mashi girgiza kai sani ya ce lallai alhaji gali ya takaita ka kuma ni yanzu ban san inda zaka same shi ba sai dai zan iya haɗa ka da wasu waɗanda na san abokanan shi ne idan ka je ma dubu makarantar malam umar imam ka tambaya a nuna maka su goga insha Allah za ka samu labarin shi a wajensu godiya alhaji ya yi mashi ya tafi har yana tuntuɓe murmushi Saniya yana faɗin shege gali wato kwanton ɓauna ya ashe akwai abin da ya shirya ma alhaji allah ya sa su goga su faɗa maka gaskiya don duk uwar ɗarin ce in dai mutum dama ya raina abin da allah ya bashi ai ba zai daina haɗuwa da masifa ba tunda ka kori mai gida mai gadin ka kai ma sai allah ya jarabe ka alhaji bai sha wahala ba wajen gano makarantar malam imam wasu almajirai ya gani zaune suna fira matsawa ya wajen su da sallama bayan sun amsa mashi ya ce don allah ina tambayar su goga ne wai gowa wani daga cikin su yana faɗin lado wannan ba alhajin da ya kore mu a jikin motar shi bane wata rana mun je gidan mai muna bara kallon shi wanda aka kira da lado ya yi tashi tsayayye yana faɗin dalla tashi mu tafi ashe mu ma muna da rana zai wani zo yana tambayar mu su goga kai ma sai ka je ka neme su tashi suka yi suka bar alhaji da sakin baki sosai maganar su ta ƙara shigar shi kenan maganar wancan yaron na gareji gaskiya ce ya faɗa kenan hannu ya sa ya ƙara goge zufar da ta zubo mashi a ran shi yana faɗin tabbas almajiri ba abin wulaƙantawa ba ne kai duk wani ɗan adam ma domin komin kuɗinka wataran kuɗin ba za su yi amfani maka rana ba mutanen da kake wulakantawa dole ka nemi wani abu a wajensu matsawa alhaji ya yi ganin wani babba ya fito daga wani ɗaki yana zuwa ya ce bawan allah ka taimake ni dan allah jiyowa iliyai yana kallon shi sosai ya gane shi hakan ya sa gaban shi ya faɗi Ɗaurewa ya ce taimakon me zan maka alhaji ya ce goga nake nema a tsorace ili ya ƙara kallon shi alhaji ya ce don allah ka taimaka mani wallahi wani ne nake nema shine aka ce mani a wajen goga kawai zan iya samun labarin shi hadiyar miyau ili ya ce wa kake nema alhaji ya ce gali mai gadi na iliya ce tsaya ina zuwa alhaji ya ce na gode sosai juyawa ili ya nufi ɗakin su bai daɗe ba sai ga su sun fito da goga nan alhaji ya faɗa mashi abin da ya faru hada kwallar shi dariya ce ta kusan kama goga. kallon alhaji ya ce ya isa haka alhaji tabbas na san gali da dadewa amma ban san kowane gari yake ba tunda muka zo almajiranci muka hadu da shi sosai muke mutunci da shi amma ganin ya canza hali yasa muka rabu hanya da shi saboda dokar makarantar nan ne duk wanda aka kama yana tarayya da mai sata sai ya barta ganin mu karatu ne ya raba mu da iyayenmu ya sa muka rabu da shi sai dai idan mun haɗu a gaisa. To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. thank you don sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 da ni sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Allah samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar Iran a shekara ta 1979 mutanen Iran ba su da ta cewa akan komai a harkokin gudanar da ƙasa saboda ƙasar tana ƙarƙashin mulkin mallaka ce a wancan lokaci inda sarki Muhammad Riza Shah sarkin da aka hambarar yake da cikakken ikon gudanar da ƙasa yadda ya ga dama kuma sauran jami'ai har da waɗanda ake riya cewa zababbu ne ta hanyar gudanar da zabuka a ƙasar ba su da wani aiki sai kawai su tabbatar da burace-buracen sarki sha da umarninsa harkokin siyasa a iran kafin samun nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar suna cikin mawuyacin hali inda jam'iyyun siyasa biyu ne kacal da suke samun goyon bayan sarki muhammad riza sha suke gudanar da harkokin siyasa a ƙasar jam'iyyar al'umma ta party of iranian people ƙarƙashin jagorancin asadullah alam da jam'iyyar sabuwar iran ta iran novin fati ƙarƙashin jagorancin hassan ali mansur sannan bayan wani lokaci sarki sha ya ba da umarnin rusa su inda aka kafa wata sabuwar jam'iyya ɗaya tilo mai suna Restahis party of people of iran bisa umarnin sarki muhammad Reza a shekara ta 1975 ƙarƙashin jagorancin Amir Abbas Kubeda. Sabuwar jam'iyya. jam'iyyar duk da da'awa da farfagandar da aka yada cewa jam'iyya ce ta al'ummar kasar amma babu abin da jam'iyyar ke gudanarwa banda kare manufofin sarki sha da bakar siyasar sa kan al'ummar iran a lokacin kafa sabuwar jam'iyyar sarki sha ya bayyana wa al'ummar iran wannan jam'iyya ta Ristahis Party of People of Iran ita ce halattacciyar jam'iyya ɗaya tilo da aka amince da ita a ƙasar yana mai bayyana cewa duk wanda bai shiga cikin jam'iyyar ba to lalle bai aminta da muhimman abubuwa uku da shugaban ya bayyana ba wa al'ummar kasar sakamakon haka duk wanda ya saba yana kan matsaya ɗaya cikin biyu ko dai ɗan jam'iyya ce wadda ba ta kan doka wato wacce take adawa da dokokin kasar iran da rashin kishin kasa don haka gidan kurkuku shine wurin da ya fi dacewa da shi ko kuma ɗan ɓangaren adawa ne da suke ha'intar ƙasa kuma gidan kurkuku shine mazaunin su ko kuma su bar ƙasar iran kamar yadda a lokacin da ake da jam'iyyu biyu a iran kafin samar da tsarin ƙasa mai jam'iyya guda ɗaya tilo a iran sarki sha ya yi furuci da cewa idan da har ni ɗan mulkin mallaka ne da na tilasta kafa tsarin ƙasa mai jam'iyya ɗaya tilo wannan tsarin siyasa maras ruhi da 'yanci da ke murkushe 'yan siyasa tare da garkame su a gidajen kurkuku a bayan samun nasarar juyin halin musulunci a Iran ya zo ƙarshe tare da yin watsi da shi a fagen siyasar ƙasar yadda tsarin musulunci ya jaddada batun 'yancin gudanar da harkokin siyasa da 'yancin furta albarkacin baki da kafa jam'iyyu da ƙungiyoyi masu dauke da manufofi daban-daban kuma kowane yana yada manufofinsa tare da kiran mutane a kansa matakan da sarki muhammad riza sha fahalabi ke ɗauka na musgunawa al'ummar iran ba su takaita a fagen harkokin siyasa ba kawai domin sun hada har da cin zarafi da wa al'ummar ƙasar kuma wannan ruhin girman kai da wulakanta mutanen iran ta watsu har a tsakanin iyalansa inda suka kamu da wannan annoba sakamakon haka matar sarki sha fara fahalabi da take matsayin sarauniyar iran kuma uwar mutane ta ɗauki matakin bayyana cewa mutanen iran mahasa hassada ne kuma ko da jahilai sun san hakan saboda ba su alfahari da gwamnatin su har ila yau an habarto daga ali shahabazi daya daga cikin masu tsaron sarki sha yana cewa sarauniya fara sha ta yi furuci da cewa mutanen da suke kudancin birnin tehran dabbobi ma sun fi su masana da manazarta sun bayyana cewa matakan da sarki muhammad riza sha ya ɗauka na murkushe 'yan adawa da yin hawan kawara kan dokokin da aka shimfiɗa domin kare wasu manufofinsa na kama karya suna daga cikin dalilan da suka sanya dukkanin bangarorin al'ummar Iran musulmi da waɗanda ba musulmi ba suka ɗauki matakin bijire masa tare da goyon bayan gwagwarmayar imamu Khomeini yadda Allah ya tabbata a gare shi inda za mu ambaci wasu daga cikinsu kamar haka duko da siyasa da manufofin ƙasashen yamma da sarki Muhammad Riza ya yi da kuma alaƙa mai ƙarfi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da dogaro da ƙasashen yamma musamman Amurka inda yake ganin za su kare shi tare da gwamnatinsa 'yar kama karya daga hana ta faduwa baya ga siyasar ɓannata dukiyar ƙasa gami da yin awon gaba da wasu ta hanyar jirge su a bankunan ƙasashen waje matakin murkushe kungiyoyin 'yan adawa ciki har da masu sassaucin ra'ayi lamarin da ya sanya 'yan adawan suka haɗa kai waje guda tare da goya baya ga tafarkin gwagwarmayar imamu kwameni yadda allah ya tabbata a gare shi wajen ganin bayan gwamnatin kama karya ta sarki sha rashin mutunta dokoki musamman waɗanda suka yi sassauci ga 'yan adawa wajen gudanar da harkokinsu ta hanyar murkushe su da ganin bayan su ta hanyar hukumar jami'an tsaron ƙasa da leƙen asiri ta sabak sakamakon haka a lokacin da gwamnatin sha ta yi rauni masalahar sarki sha ta sanya ya koma gare su su kuma suka ɗauki matakin juya masa baya tare da ƙarfafa goyon bayan su ga buƙatar neman juyin juya halin musulunci a iran tsarin gudanar da shirin tattalin arziki na shekara ta da da tara saba'in hudu ya yi hannu riga nesa ba kusa ba da shirin yin amfani da kuɗaɗen rarar man fetur da ake samun wajen bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasa da kokarin raye kasa musamman kyautata rayuwar al'umma baya ga bullar matsalar tashin gwabran zabi da farashin kayayyakin bukatu suka yi a ƙasa sannan aka samu yawaitar kasuwannin bayan fage da suke gudanar da harkar kuɗaɗe fiye da gwamnati a ƙasar kuskuren da sarki sha ya tabka na aiwatar da tsarin tsuke bakin aljihun gwamnati da ya ƙara fusata al'ummar ƙasa sakamakon halin kakanikayi da suka shiga a fagen rayuwa yanayin gwamnatin sha na rashin tsere da ƙwararren sauran ɗan takara da zai jagoranci gwamnati wanda hakan ya janyo rabuwar kai a tsakanin jami'an gwamnatinsa tare da taimakawa wajen bullar saɓani da rarrabuwan kai a tsakanin 'yan siyasa ciki har da rundunar sojin ƙasa da hakan ya ƙara haifar da rashin goyon bayan tsarin mulkinsa da kuma raguwar masu goya masa baya a ƙasa sannan mafi yawan masu kuɗi suka kwashe kuɗaɗensu daga cikin ƙasa suka cika wa rigarsu iska zuwa ƙasashen waje musamman ganin yadda boran al'ummar iran ya yi kamari kuma ga dukkanin alamu gwamnatin sarki sha za ta kawo ƙarshe babu makawa masu iya magana na cewa munafuncin dodo yakan ci shi a shekara ta 1977 sarkin kasar iran muhammad riza sha Halabi ya garzaya zuwa kasar amurka tare da ganawa da manyan jami'an kasar ciki har da shugaban kasar Jimikata da zbigniew bezeziski mai ba da shawara kan dabarun gudanar da harkokin kasa kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasar ta amurka a zamanin shugabancin Jimikata kan yadda za su taimaka masa wajen fuskantar guguwar juyin juhali da kunno kai a kasar iran inda sarki sha ke fatan samun gagarumin taimako daga kasar amurka da zai kai ga murkushe wannan guguwa ta neman juyin juhali a kasarsa tabbas a wancan lokaci kasar iran tana da babban matsayi da kima a fagen siyasar harkokin wajen kasar amurka kuma ita ce babbar kawarta da take goyon bayan siyasar amurka ido rufe a yankin gabas ta tsakiya kuma iran ita ce kasa a yankin da ta fi. fitar da man fetur don haka kasar amurka tana amfana da arzikin man fetur ɗin iran amma duk da haka mahukuntan amurka suna zargin muhammad reza sha da taki haƙƙin ɗan adam tare da yin karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa dangane da buƙatar sarki sha ta neman taimakon amurka wajen murƙushe 'yan adawa jakadan ƙasar amurka a iran william sullivan ya bayyana cewa mai ba da shawara dangane da tsaron ƙasar amurka zbigniew berzinski ya jaddada wa sarki sha cewa hakika kasar Amurka za ta taimaka masa da dukkanin karfinta wajen ganin amurkushe guguwar neman juyin juya hali a kasarsa amma shugaban kasar Amurka Jim kata ya yi kasa a gwiwa wajen cika wannan alkawari har ila yau a ranar hudu ga watan Nuwamban shekara ta 1978 mai ba da shawara dangane da tsaron kasar Amurka ya tattauna da sarki sha ta hanyar wayar tarho yana mai bayyana masa cewa lalle kasar amurka za ta taimaka masa har sai ta ga bayan duk wani yunkurin kifar da shi a iran a daidai lokacin da mai ba da shawara kan tsaron kasar amurka ke jaddada wa sarki sha samun tallafi daga kasar amurka a bangare guda kuma wasu manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka a ma'aikatar harkokin wajen kasar suna da ra'ayin ganin dole ne sarki sha ya bar kan karagar shugabancin iran ba tare da yin la'akari da wanda zai maye gurbinsa ba musamman tsoron kada amurka ta wurga kanta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 shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa har yanzu sabuwar gwamnatin amurka ba ta nuna da gaske take yi ba game da batutuwan da suka shafi iran mr ruhani ya bayyana haka ne yayin da yake kaddamar da wasu manyan ayyuka a ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar shugaban kasar ta iran ya ce har yanzu dai iran ta zura ido ta ga abin da sabuwar gwamnatin amurka za ta yi domin shafe laifukan da tsohon shugaban kasar donald trump ya aikata kan al'ummar iran gwamnatin amurka ta bayyana cewa kawo ƙarshen yakin da saudiya ke jagoranta a ƙasar yemen shine sahun gaba a manyan batutuwan da ta sanya a gaba a alakarta da saudiya wannan bayanin ya fito ne a bayan wata tattaunawa ta wayar tarho ta tsakanin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da kuma takwaransa na saudiya yarima faisal bin farhan bangarorin su tattauna kan batutuwa da dama ciki har da na yakin kasar ta yemen Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta zargi gwamnatin Habasha da kai farmaki kan fararen hula da ababe masu fashewa. A rahoton da ta fitar ƙungiyar ta ce sojojin na Habasha sun jefa abubuwan fashewa a birane daban-daban lokacin rikicin yankin na Tigray. To don za mu karkare sai idan Allah ya mu gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu da don kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara ya karanto labaran duniya ne muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya.